da yanka da baya amfani قال المصنف إلا الموقوظة وما معنى دون تشتار جيدا والمنفوذة المنفوذة لمكاتل وأن أن أيوة ما مكانت وما كفنت استثنى المصنف رحمه الله من الميؤوس an cire mai usu ɗanen daga mai usu min hayati alladhi ta'malu fihi الأصناف المذكورة في سورة آل عمران في المائدة من قوله تعالى والمنخلقة والموقوظة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما ذبحتم وما ذبح على النصب وهذا معناها إذا حسب المصنف الخمس إتى الموقوضة وقتنا هي بكي بكسنا يو دبو فينا زاما فاتي كتابا انت زاما فاتوس موقع الموقوضة نان تفرقو كل إجداء يبر أو والمنخن زيك أوطا الموقوضة هي البينة على مضروبة بكاوي أو خشب أو عصا حتى تموت من غير تزكيته وإذا كانت منفوذة المقاتل من الضرب mafazzakatu la ta'malu fiha yadda ada bakan gariya mun da ke kwa dawa ga wannan wala sukkan li annaha maitatun hukuman mafazzakatu ta la tujibul mayt wa kana adatan الجاهلية فهم يضربون الحيوان حتى الماء haka ga da yake su turawa masharanta ne yanzu sai a samu gudu a kwana kan ta sai mutu sai ya faɗi faka faka faka faka kawai zai aya bayan kawa kama fida kama fida daga ne akwai bindigan na ga bindigan ma ba mata ba shi ke ba kila ta kemikal ne za ga an sake kawai a ya kama bi ثم يأكلونه قال قتادة كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فيأكلونه يذهبون mutum. da ne ce malam na ce na an ba ni sarkin dodo na ce kai asara ai ya saka jina ya asara zan shiga a rage ba an ce a dinga shiga ana ragewa ba na je yi kan kaga sarkin dodo kuma za ka shiga je na rage wa na ce me kai na rage wa ya ce ai da ban da a yanka akuya za a kawo shi sai a ce da na zo yana hana faɗa shi da kamar na cayan sai in nemo malamin addini ce ka nemo da jahilin addini amma wani malamin addini zai je na yin kanka mun hmm, tabawa ne ka yi ƙoƙari ka samu duka wannan abu a cikin sarkin dodon su ba wa ne kan kuma da shi ya zama shugaban malamai ko shugaban addini amma ba shugaban dodoni dodon a sarkin dodon وقال الضحاك كانوا يضربون انا وشانه شيني بالكشف دخلنا بآلهتهم حتى أكون يقتلوا حتى يقتلوها ويأكلوها وعن أبي بن حاتم قال قلت يا رسول الله فإني أرمي بالمعراف إن أرمي دا دم حقوقكم دا قدنا الصيدة فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فصدق فكله حتى kesa fata to وإن أصابه أن بحربه أنا فلا تأكل في رواية فإنه وكيل والمعراض سهم يرمي به كبيرة أن يضحك يعني هربي به بالعريش كدر سيدي وأكثر ما يصيب ba mafi yawan inda yake samu da arzin wa da odihi kuna haddi ba da kaifin ba wa ma'ana fa kaza kan ainihin nafaza wa asalar dama ولو خزق السهم أي نفذ في الرمية في الرمية وقال المصنف وما معها ai kaga yuridu bihi ma dhakara ma fi ayati suratul al-suratul ma'idah wa aku mutaqaddiman alaiha wa mutaakhiran anha kaga mutaqaddiman ba ani munhad munhamikatu ba kaga mutaakhiran kuma al-mutaraddiyatu wa hadhihi khulasatu an ha. tá bom, pena.